duk da sanar da rufe filin jirgin saman abuja domin fara tashi nan a garin kaduna gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ba lalle ne a kammala aikace-aikacen da ta fara yi a wannan laraba ba da yake amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan zagayen gani da ida irin ayyukan da ake a filin sauka da tashin jiragen saman kaduna makaddashin shugaban kasa farfesa mioshi oshi banjo ya ce kammala dukkan waɗannan ayyuka kafin laraba ba lalle ne yiwu ba amma fa an umarci dukkanin 'yan kwangila su ƙara azama it will not be in a complete state of readiness uh, by wednesday but i expect that within a very very short period thereafter it should be as a matter of fact uh, we've asked that they double uh, the number of uh, persons who are working on the ceiling and on some of the facilities. They certainly need to work much faster. Sai dai kuma duk da haka shugaban hukumar kula da filayen jiragen sama na Najeriya injiniya Sale da Noma ya ce jiragen za su iya ci gaba da fara tashi da sauka a wannan ranar Laraba domin kuwa ma can suna sauka da tashi sai dai za a iya ci gaba da gyare-gyare. Eh a shirye muke za a so za a iya tashi a Laraban nan ai ka san ko da muna aikin ma jirage suna sauka suna tashi saboda haka abin da muka yi tun daga lokacin da muka taho nan muka soma ayyukan nan mun ƙara gyare-gyare ne don mu samu yawan fasinjojin da za su wuce ta nan a samu a samu yadda za a yi a kula da su. Sun samu maslaha da kamfanonin jiragen da da suka ce ba za su biyo kunan ba ban da ɗaya? Um, ka san wannan tun da ba za mu tilasta musu cewa su zo su tashi ta Kaduna ba abin da muka yi shi ne sun zo sun duba duk shirye-shiryen da muka yi kuma sun nuna gamsuwarsu. amma ko su tashi daga nan ko kasu tashi daga nan wannan wani abin nan ne wanda sai mai shugabanninsu ne za su ɗau shawara ko su tashi ko kasu tashi daga nan za su shawara da shugabanninsu muna jiran su amma a shirye muke mu karɓe su game da matakan da gwamnati ke ɗauka domin jin daɗin fasinjoji a wannan fili na jihar kaduna kuwa injiniya sale da noma cewa yayi gwamnati ta shirya sha'anin tsaro amma ga waɗanda za su tashi daga nan su tafi abuja ko ta mota ko ta jirgin ƙasa duk an gyara hanyoyin mota an kuma sa jami'an tsaro a hanya kuma ita ma y'a ɗin kanta an ƙara mata jami'an tsaro saboda haka duk dai a shirye muke don mu ga lallai duk wanda zai zo wanda zai zo kaduna da niyyar zuwa abuja an kai su lami lafiya to kowane irin tsarin tsaro rundunar 'yan sandan najeriya ke ɗauka domin tabbatar da ba a samu matsala ba Alhaji Ibrahim Idris shine speta jana na 'yan sandan Najeriya. Kowane irin fannin police da kasan na bomb ne, counter-terrorist unit ne, mobile ne, masu kanuka. masu bomb, akwai kuma da 'yan sandan ciki duk za ku gansu a nan. Mako da suka wuce yanzu. Hanyar nan za ga police a wurare. Ko ina ka tafi hanyar Kaduna zuwa Abuja suna wurin. To yanzu za mu karfafa su, za mu kara su, za mu kara musu da motoci, za mu kara musu da mutane, za mu ba su har da helicopter za su yi ta abin su ma dai wasu daga cikin al'umma mazauna kusa da wannan filin jirgin sama sun tofa nasu albarkacin baki sunana alhaji habubakar ayatu kasuwa na nan airport eh to matsalar mu dai kamar inda za a da gyara ne kamar inda aka tashe mu aka kore mu haka to duk da dai za a kawo kayan farin ciki ne to sai muka ko kuma ya danna wancan din a ina aka kore ku dai a cikin shagunan mu da muke da zaune ya magana tsaro kun ga sauyi a ah, mun ga sauri saboda yanzu ma gaskiya masu gadin mu ma da suke kwana a kasuwan nan wani lokacin ba ma sai sun fito ba saboda muna da matakan tsaro da aka shirya kasu nan ko ina eh sunana Kabiru shugaban masu gyaran takalma na airport eh alhamdulillah muna godiya da wannan dawo da eh, tashin jiragen Abuja Kaduna kuma muna karuwa da wannan al'amarin gaskiya sannan kuma akwai gyare-gyaren da aka yi wanda aka dan rushe mana shaguna to ba komai dai da kasan lamarin gyara to sai an dan yi banna ni dai ni ne tela habibu gwazaye ladanin masallacin gwazaye gaba daya na iyafut gaskiya alhamdulillah mun samu kyakkyawan abu wanda ke harkan kasuwancin ma ya ci gaba kuma tsaro ma ya ci gaba. A daren nan ne dai wa'adin daina tashi da saukan jiragen sama Abuja ke cika yayin da za a fara sauka da tashi a garin Kaduna a ranar Laraba. Isa Lolikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.